فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى كجي ولنسا كجي مسا mu ’yan aiken Ubangijinka ne, ya kai Fir'auna, don haka ka ba mu bani Isra'ila kar ka azabtar da su ta hanyar kashe ’ya'yansu maza da barin ’ya'yansu mata, lalle mun zo maka da hujja daga wurin Ubangijinmu a kan gaskiyarmu, amincin Allah ya tabbata akan duk wanda ya imani ya bi shiryar Allah.